ahduhum a tsayin wuraren biyu an ya kuna na'iban manaban in masarin yan maye wurin fi'ili to sai shi aikin fi'ili na hau kamar ka ce larban zaidan karuwa wurin ilrib zaidan ka ce larban zaidan to fa zaidan zaidu nan mansubun abin wa nasba na bi larban da larban din nan lin ya bati saboda mayewa te manaba mamaya ilrin wasihi lamirin mustatirin ciki akwai lamiri goye marhu'un bihi wanda ake wa rab'a da shi kama fi ilrin kama yadda yake cikin ilrin cikin ilrin ba akwai an taba to ko ga larban din na akwai shi tun da naba manaba wakar takaddama zalika wannan magana ai ta gabata hi babil maldari can cikin babin maldari ko maqulul madalaki to wal mawli'us sani wuri na biyu inda masdari ka aikin fi'ili an yakuna al-masdar kun masdarin shi zan muqaddaran wanda an sa kaddara da an wal fi'il shi zan an da fi'ili na kaddaruwa wurin au bi ma wal fi'ili ko ku a kaddara ma da fi'ili wurin wa huwa al-murad bi hadha al-fasl to shi ake nufi da wannan fasal wannan fasalin yana magana akan wannan wuri na biyu inda masdari ka aikin fi'ili shine ya zama muqaddaran bi an tare da fi'ili ko mukaddaran bi ma tare da fi wa yukaddaru bi an ana kaddarawa da an iza urida al in an kan himali aw al-istiqbal ko ko an kan hi istiqbal mustaqbil na hawa kamar ka ce ajibtu millar bi ka zaidan amsi na yi mamakin bugun ka zaidu jiya bugun ka zaidu wato bugun da kawa zaidu nan zaidan maqulun bihi ne mansubun bil arbitin din can saboda an ratsa mazari yanzu ga fa'ili zai da makuli ne au gadan ko kuma gobe na kana iya cewa haka ko da yake mustaqabili da amsa da amali da gadan da am mustaqabili wa taqdiru abinda aka dare min Allah rabta zaidan amsi kaga larbi kadin nan an da hili a wuri ne au min anta lariba zaidan gadan in kuma ya san ma'anar istighfar to min an talare ba sai dan inda ma'anar na larabta min an larabta nan ko min an talare ba in ya zangata wa yukaddaru bi ma to ana kaddarawa da ma da hi'ili idza urida bi ilhadu in an kana halin da ake ciki yanzu kamar ajibtu min larbika zaidan lana na yi mamakin bugun ka zaidu yanzu to abinda an nan kaddare min mata laribu zaidan lana ma a sallar ga wanda a halin amma da mali da mustaqabili to duk an kaddara ba ma ba wa hadha al masdar al muqaddar wannan masdarin abin kaddarawa ya amala fi salasati ahwalin yana aiki ne cikin hali uku wanga masdarin da aka kaddara an da hili ko ma da hili wuri ne shina aiki a cikin hali uku mulaqa shina dai aiki alhali ne shina wanda an karaba wato hi halin ilafati na hau kamar ka ce a jibtu min larbe ka zaida to kaga larba na an raba shi ga ka wa mujarradan kuma shi na aiki shi na mujarradi anil ilafati a tuge shi daga rabawa wa al kuma a tuge shi daga al kuma shi zan yayi aiki wa huwal munawwan shine wanda an adda tanwini na hau kamar ajibtu min larbin zaidan wa muhalla bil alif yana aiki shi na wanda an ka kawata da alif da lam na hawa ajibtu min al-larbi zaidan wa imalul mulafi akasaru min imalul munawwar amma aikatar da masdari shi na wanda an ka raba ya hiyawa bisa ga aikatar sai shi na mai tanwini wai imalul munawwar shi ko aikatar da mai tanwini kasar ya hiyawa min imalul muhallabi daga aikatar da wanda adda alif wani haza don haka bada almusannifu mai littafi ya fara da zikirin mulafi da ambaton wanda an karaba sun mal mujarradi sannan mujarradi sun mal muhalla sannan wanda an hakawata da alif da wa min imalil munawwani qawluhu ta'ala akwai daga inda aka aikatar da masdari shina mai tanwini ba a raba shi ba ba a sa mai alba inda Allah ta'ala ya ce a wai da amun fi yawmin zi masdabatin yatima ai da amun yatima ciyar da marayi al'isti'amu din nan masdari na yayi aikin fi'ili yan nazbance ya timan shi na maqulin bi fa ya timan mansubun bi da wa qawli sha'ir da cewa mawaki bi darbin bi a hirusa qawm azalna amahunna anil makili bi larbin bi suyu saboda bugu da takubba ru'usa qawmin ru'usa din na maqulin bai. da bugun kanun wasu mutane bi su ruhi da takubba azalna mun ka gudda hama hunna kwalluwar su anil makili daga wurin kai lula inda suka kwana rana wani ruhusu ruhusu ɗin gama su gun abin wa nazba na bilarbin gashi ko yana mujarradi an ilafati wa an wa an al wa min imali akwai kuma daga inda aka aikatar da mazdari wa huwa muhalla na wanda an ka kawata da alif da lam Ka ya ya a الوقاية أعداءه يهال الفرار ne ka ya لئيف a أعداءه mai ramnin musiba ne ga makiyanai ya halin shirara yana zaton gudu yura hil ajal yana jin kirka ajal duk suka ta gare mai ramnin azaba na ga makiyanai bai iya musibantar da su kaga bai da tsaron ci sannan kuma ya halala firara ko yaushe ta ma shi ka zato ta samu shi gudu yura hil ajal ko yana jinkirta ajal to nan abinda aka nuhi an nikayati da nan mazdari na amma ya nasbanci a da'a wa qawli da cewa ta tai fa innaka wata abina ba da ma da aka wa aidina ilaihi shawari'u naka kai wata abina da kuma marsiya da kake yi ga urwata ta abinu kamar marsiya ne mutum ya mutu a ɗora faɗin ɗabi'u ne na ɓarai ana mai marsiya to da kai da ta'abinin da ka kai ga urwata ta'abinu mazdari na ya nufanci urwata ina maƙulin bihi kuma gashi yana da alif da ta abinu ya ce ba da ma da aka bayan ya kire ka wa aidina hannuwan mu shawari suna masu shiga ilaihi zuwa gare ai ya bi da agaji gare ka sabda mun ka mika hannuwa zuwa kashi. shi to ka komo kana mai martiya bayan wannan damar ta wuce to haɗe ki da wani baiti can jawabi shi karaju lil hadi wa qatala alluha wa tayrul manaya fawqa hunna awaqiu yace to kai ga yi maimar siya bayan hannuwan mu sun shiga garai la karrata lil hadi kamar mutum ne mai gargadar ma wa kattala allaha uku wa dairul manaya alhadi. tsuntsayen nan na mutuwa a wake kuma su haduwa na hoka wannan saman su to kamar haka nan kamar kana gargadar rakuma kana tsawata su ashe mutuwa na nan bai da su to haka yake wato ga tsuntsayen mutuwa saman su a so ana tsawata su me amfanin tsawata to haka nan marsiyar take bayan hannuwa mu sun kai gare sun gashi to amma dai abinda an muhalla shahidina at-ta'bina da yannar bace urwata kuma gashi masdari shina da alif dalam wa qawluhu da kuma cewa ta shi laqad alima ulal kujirati annani qarartu wa lam anqul anil larbi misma'a لقد علم أولى المغيرة أولى المغيرة نفركم ما سحي دواجين هرقو يان ناكي ما سحي حي لقد علم سنسان أنني نكررت ناي نوكي ولم أنقل كما بنجاد بها ببنين قولي بها لم يسمع أنشو كبا أنا اللرد دقبوكم يسمع أنشو كبا تو اللرد دنقمز دقينا دا أدى أليد دلا أما يانر بنشي مسمع أنشو ya ce ulai makira dan shi ba da zarunci saboda in baka da zarunci baka zama cikin na farko na gaba gaba to na farkon dawaki masu kai hari sun san na ya dauki kuma sun san ban yi nukuli na ja da baya daga saran shugaba to kaga fa a da a hucan ga da ifin da a da a hu mansubin wanda an kana nazbanta na da su din can gashi kuma shi na da alif da lam wa urwata urwatu mansubun wanda an ka nazbanta na bit ta'bina ta'bina din can wa mithlu ma'ashi ku mansubun wanda an ka nazbanta na bil larbi da larbi din can da adda alif da lam wa ashara bi qawlihi ai inda ba yawa gare shi yawa gare gare amin amin wato mazari dai shi na aiki ala ayya